wani mutum ya ce da ɗaya daga cikin malaman farko ibn adham ya ce da shiga fata malam ni sabo ba zan iya bari ba sai ce kai shi na zo ne kuma ka gaya min ya zan ya ce to abin da za ka yi tunda ba za ka bar sabo ga abu biyar idan ka iya yin su ka ci gaba da sabon ka karka damu da kowa ya ce waɗanne ne ya ce abu na farko wato ka daina cin arzikin allah ba kai ba amfani da shukan da Allah ya tsar ba kai ba cin totun da shi ya yi kaga baka ce kayan shi ballantana kai rigima da shi sai ce a'a to malam ai ba zai yi ya ce a to kai ka sano kai ka sano tambaya ta kai na baka amsa ya ce malam ba zai ce ba zai to shi na biyu ka daina taka kasar Allah kada ya kama ka da ka saɗe shi a ƙasar da shi shi ya ce to ubangiji ya ce gaba ta malam ina zan taka ya ce oho tambaya ta kai ka daina taka ƙasar shi su malam na gane ba zai yi ba na uku ya ce to na uku ka fita ka bar wannan duniyar ka je duniyar take ba ta Allah ba ce ka yi abin da ka ga dama ita to ina zani ita to shi kenan na uku na hudu ko ya ce to tun da haka ne na farko ba za ka yi ba zai yi ba to na hudu ka ce da mutuwa a kul kika zo kika ɗauke ni ka ce mata ahir hawainiyarki ta kiyayi rama ta yake mutuwa sai ce wallahi malam ka koro abin da ba zai yiwu ba ya ce to inda ka gane haka ashe ka gane wautarka na biyar in ka dage sai ka yi sabon har ka mutu to ranar lahira idan allah ya turo zabaniyawa ka zage damtse ka kutufe su ku kokawa da su in ka isa kaga ba aya ya bashi ba hankali ne daga nan aka ce mutumin ya yi istighfari ya gane wautar shi in ba ka bai za ka ce ba za ka yi daina sabuwa ba wai hmm? ba za ka yi daina ba to in ba za ka daina ba ga abu guda biyar je ka yi su sai ka zauna salin har da alin da ubangiji in zai yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal musalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh